asar ba ko na manta na tuna lokacin sallar magariba shin zan yi bin sallar magariba nan bayan an sallame in ci ko raka daya da niyyar la'asar sai yi magariba daga baya ni dai a waje na fara kai ba saboda siffofin sallar akwai gwamnati mai la'asar wasu malamai sun ce zai bi mai azahar kai zai iya bin mai la'asar ka ga raka a biyu fatiha da sura a a zauna a sake musu kuma fatiha amma mai la'asar ya bi mai magariba kaga magari ba raka ba wannan kuma raka a biyu so saboda haka ka je la asar la'asar ɗinka sai ka zo ka bi magariban ko da raka a ɗaya ka samu sai wannan yake cewa malam ya shin ya halatta mahaifinmu kan tara mu duk ƙarshen sati ya raba mana ƙur'ani mu yi sauka a gida saboda addu'o'i haka shin wannan ya halatta a musulunci ba matsala ba ne zai ba dalilin da ya karatun ku amma dai karatun ya zama na kowa na yin nasa a gefe ba ana yin murna na murya wannan tana shiga tana shiga wannan ba sannan kuma karku sunan tashi ya zama ku sa masa wani kalala na musamman don babu wannan amma ga kawai lokacin da kuke hoto ne karatu ku yi addu'a zo mu sauke qur'ani wannan babu matsala da sun yi ko da ake duk juma'a ma muke yi matakar ba su sa masa wani kalala na musamman banda kalalan karatun da kuma addu'a da za a sai na ƙarshe malam yake cewa a malam na yi sallah da tufafi na akwai najasa a jiki ban gano ba sai bayan sati na tuna so me matsayin sallah na da kuma sallolin da na bayan wannan sallolin ka sun yi tun da baka san ya manta ne da na ko eh, tun da ka manta ne da cewa akwai najasa a tufafin ka sai kai sallah hmm. to sallah na da shi sharadi na ingancin sallah amma ma'a jiki wa kufur kuma al da wal sai kana da ikon canjawa in ka da wani kasi wanda sai kai sallah wata yi ko kuma ka tina in ka manta ne ba mu matsala sai kai saboda wannan ma ya kada da ce sa da kalli ina cikin yi malaka da nuna kama sai mu je da ce sai wata sallah ne sai duka duk wanda takalman za ka ma ya ce ya ne da takalmin ku sai suka ce mun ga ka jefa ne Allah su sai ce to ai mala'ika biyu ne zai ce mini akwai na jasa a takalmi na sai na jefa to daga nan zai shiga masallaci ya duba kasan takalmi sai akwai na jasa a goge kafin ya shiga wannan shi ke nuna idan kai sallah da na dasa a ka amma ba ka sani ba ko kuma ka manta sai bayan ka gama sai ka tina to kawai sallah ka yi, sai dai ka wanke saboda ba. in kuma kana cikin yi ka tina in abin da za ka iya jefarwa ne ka jefar in takalmi ne ka jefar in hula ne ka jefar in gari ne kana da ya ciki sai ka jefar da ita sai ka ci gaba da sallar ka